yanzu haka dai adadin waɗanda suka rasa rayukansu a wani tashin bom da ya auku jiya alhamis a bakin kasuwar jimeta jihar adama na fa ci gaba da karuwa inda ma hukumomin asibiti da kuma jami'an ba da agajin gaggawa ke cewa fiye da mutum talatin da ɗaya ne suka rasa rayukansu alhaji sa'adu bello da ke zama jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya nema ayola ya ma bayyana adadin waɗanda suka rasu kawo yanzu da kuma irin halin waɗanda suka jikkata ke ciki. Eh, muna da mutane talatin da ya sofa wadda Allah ya musu cikawa to kamar waɗanda suka jikata kuma fa wanda aka yi asibiti wanda suke asibiti asibitocin nan guda biyu muna da mutane talatin da tabbas eh, shirin da a federal medical center sannan goma sha bakwai a specialist hospital nan jimaita to yanzu kamar wani hali suke ciki waɗanda suka jikatan ko kuma waɗanda suka samu raunuka gaskiya suna cikin hali wasu suna da rauni masu yawa wasu an shiga da su tiyata jiya cikin dare wasu an fito da su yau kuma na bari za a shiga da wasu tiyata eh, yawancin su kare ne wadda aka ci ce su za a yi labarafin eh, eh, dai condition din su gaskiya yana da tsanani amma dai da good thing shine suna responding to to to to to to the treatment suna suna akwai improvement kada je muka bar su zuwa yau da safe da muka tafi gaskiya an samu sauki ah, za ka tadda waɗanda abin ya shafa sukan galabaita da makamantan su har ana neman gudumawan jini eh, wannan karon akwai bukatan guduma ana bukatan jini don yi magana da likitoci sun ce gaskiya jini ya yi karanci da ruwa da ake infusion da ake kokari sawa mun yi kokari mun sayo infusion da magunguna na antibiotics amma dai jini muna fatan mutane su yi kokari don blood bank ma ba su da jini mai yawa muna roko mutane su yi kokari su je asibitocin nan guda biyu su ba da nasu guduma wurin tallafawa da jini eh, kafin eh, don a samu sauki wurin eh, jinyawa na wadda shi ma da yake karin haske kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa dsp usman abubakar ya ce cikin waɗanda ma suka rasa rayukan nasu har da 'yan kunan bakin waken biyu inda ma ya buƙaci jama'a da ake kulawa. Eh, a jikin su ne sun sa irin kamar bel su na abin na cikin rigan su sun jikin nasu bama bamai ne a ciki da suka shigo kamar za su sayi mangoro daga nan sai ɗaya daga cikin su ya wuce zuwa cikin shago shagon ake sa da su da su talabijin da fanka ɗayan kuma je gefen ɗayan shagon to na take ya ga kuma ya shakkan shi wanda da ya tada wannan bom din to da yake dai abu ya riga faru har ma ya kira jami'an mai ciko ga wani na yana shigowa da zan bai yarda da shi ba to yana faɗa mishi bai fi kamar minti da ba sai abin ya tashi Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya